We did not even dissolve into a committee of the whole. We were not even given the opportunity to even consider this. But be that as it may, Order 73 is very, very clear. We relied on that point further. He said, any senator, any senator, I am a senator, may challenge the opinion of the president or the chairman by claiming a division. It is mandatory. But a mun ɗauki matakin amincewa da dokar ba, ba a ba mu dama mu bayyana hujjojinmu ba. Dokar gudanar da majalisar dattawa kashi saba'in da uku ya ba kowane sanata hurumin ya kalubalanci shugaban majalisar dattawa idan bai gamsu da wani abu ba. Sanata Omo Agege kenan da korafin da ya sa suka fice daga zauren majalisar. Majalisar dattawan ta rabu gida biyu bayan da shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya tabbatar da amincewa da rahoton sauya jadawalin zaben da za a gudanar a baɗi wato shekara 2019 wanda ya saba da tsarin da hukumar zaben ƙasar ta fitar a baya inda yake nuni cewa za a fara ne da zaben shugaban ƙasa. Sanata Abdullahi Adamu shi ne jagoranci sanatoci da suke nuna adawa da gyaran dokar zaben. Irin ƙa'idoji da aka shimfiɗa na samuwan doka da ƙasa ta amfani da shi ba abin da ya kamata ba. Domin babban abin abin kulawa a nan shine tsarin mulkin najeriya ya faɗi a wurare daban-daban sashi daban-daban na tsarin mulkin kan wane ne ke da iko iko wani tsarin mulkin ƙasa ne ba shi iko na ya sa ranakun zaɓe cewa muke tsarin mulki ya baiwa hukuman zaɓe ne wannan iko to aka zo aka ce a akwai wani doka da za a yi mu mu in muka yi doka yau dokan nan bai dace da abin da ko bai daidai da abin da tsarin mulki kundin tsarin mulkin najeriya tanada ba wani doka ba ta da amfani amma a lokacin da yake ba da hujjar gyaran dokar mai magana da yawon majalisar dattawa aliyu sabbi abdullahi ya ce ba a saba umarnin kundin tsarin mulki wajen yin gyaran dokar ba an yi gyara ma wannan kundin ƙasa dubu biyu da goma 2010 gyaran harko da aka yi ma constitution inda a ciki wayanda suka yi gyaran nan a inda aka ce za a sa ranakun zaɓe bisa umarnin hukumar zaɓe sai aka yi ƙari bayan sunan ita hukumar zaɓen aka ce in accordance with the electoral act yanda ita watan doka na zaɓe ta ba da dama a yi to ina ganin in kika karanta wannan kundin ƙasa eh, yadda yake ba tare da zuwa shafin da aka yi gyara ba ke ma za ki ɗauki cewa wannan abun haka yake amma idan kika yi la'akari da gyaran da aka yi dubu biyu da goma za ki ga an yi wannan gyaran an ƙara in accordance with the electoral act to shi yasa su 'yan majalisa dattijai suka ce lalle suna da hurumin su yi abin da suka yi. A yanzu dai 'yan ƙasa za su sa ido a gani ko shugaban ƙasa zai sa hannu a wannan sabuwar dokar zaben shekara 2018 kafin a fara aiki da ita. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.